Tun bayan da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sanar da cire tallafin man fetur, rayuwar 'yan Najeriya ta canza musamman sakamakon karuwar farashin mai wanda ya ta'azzara farashin kusan duk wani abu da talaka ke mu'amala da shi a rayuwarsa. Farashin kuɗin motar haya da farashin kayan abinci a kasuwanni da kuɗin makarantar yara da sauran al'amuran yau da kullum abin sai dai addu'a. Tun a wancan lokacin gwamnati ta yi ta kokarin ganin ta bullo da wasu tsare-tsaren da za su sauƙaƙa halin da ake ciki don a samu sassauci. Amma sai shirin ya gaba da tasgaro domin kuwa halinmu na 'yan Najeriya sa duk shirin da gwamnati ta yi ta tabarbare saboda son zuciya da rashin gaskiya da wasu suka sa a cikin tsarin jihohi da dama sun kasa raba abincin da shugaban kasa ya ba su kudaden da za su saya su raba wa talakawa wanda yawan sai ya kai kimanin naira biliyan ashirin amma sai aka koma raban yan siyasa sai wani da wanda yake samu shi ma din ba yadda ya kamata ba domin maimakon buhun shinkafa wasu mudu mudu suka rika samu da kullum gwangwanin man gida da taliya kwara guda abinda ko abincin wuni guda ba zai ishi mutum da iyalinsa ba muna sare da irin fallasar da hukumar EFCC ta bankado na abubuwan rashin gaskiyar da tsohuwar minista majalisar ma'aikatar jin kai da yaƙi da talauci beta edu da takwararta a lokacin gwamnatin shugaban muhammadu buhari sa'adiyya umar faruk suka aikata inda su da wasu mukarraban gwamnati suka yi sama da faɗi da wasu kuɗaɗen da ya kamata a ce an yi amfani da su ne domin tallafa wa talakawan da ke cikin halin ha'ula da fatara abin da ya janyo har sai da gwamnati ta soke shirin baki ɗaya tare da gudanar da bincike ko da yake an ce tsofaffin ministocin suna ba da haɗin kai a binciken da ake yi har ma sun fara mai da wasu kuɗaɗen tare da fallasa wasu daga cikin makusantan fadar shugaban ƙasa da ke da hannu wajen wannan kashe mu raba da ake zargin an yi alhamdulillahi mun iso cikin garin da magaran zandar ba mu da wata hanya wadda aka fi sanin mu da ita wadda kuma muke yi kullum shine irin wannan hanya a muna nan a zandar a wata unguwa ko ko in ce a kusa da wata makaranta wato CEJ can wato kusa da gidan malam Abu mai farin gida to a nan muka sauka duk mutumin da yake son ganin mu ga lambar waya nan sai ya kira sai a kwatanta masa insha Allah nan da farko dai akwai maganin sanyin mara wanda muke gaya muku wato infection mun zo da shi sannan na biyu akwai na sanyi eh, na basir zafi kenan sannan akwai zuman mata wadda take karawa mace wato ni'ima da sauransu da sauransu sannan kuma akwai sabulu wanda nake gaya muku wanda da shi nake wanka sabulu mai gyara fata mai fitar da kurajen aski mai fitar da duk wasu kurajen fuska shi ma mun zo da shi sannan mun zo da maganin istoma kamar yadda muka yi muku alkawari maganin kwalsa kenan ga azumi zai kama kowa ya zo ya mallaki nashi cikin farashi mai rahusa sannan sannan mata su kuma akwai magani wato sabulun tsarki na tsarki na wanke gaba mai fama da kurajen gaba kaikayin gaba duk abin da ya shafi bashin gaba buɗewar gaba da wane ne wannan sabulu zai taimaka mata cikin yarda Allah sannan mai gayya mai aiki akwai wannan buhu bayu Allah mm. wannan buhu na gyaran nono wanda nake tallata muku shi ma an zo da shi sai dai ba yawa wadda ta samu rabanta ne wadda kuma ta rasa sai mun koma so gashi nan wannan na wata daya ne wanda duk matar da ta wuce bata wuce shekara talatin ba na wata ɗaya za ta yi kuma insha Allah za ta ga mai neman kiba hips nono Allah da ta jaraba kun siya dai kun jaraba kun gani ba sai na cika magana ba sannan akwai hayaki wanda na yi magana hayakin nan wanda duk wani sihiri ko wani iska ko wata jifa ko wani abu da ake tunani an yi wanda na gaya muku nake haɗawa kuma na gaya muku na ce ku haɗa shi ma mun zo da hayaki. Binciken masana da yana nuni da cewa iyalai da dama suna rayuwa cikin yunwa mutane su suna kwana ba tare da sun ci abinci ba yara da dama ba su iya zuwa makaranta masu fama da ciwon zuciya da hawan jini a kullum karuwa suke yi saboda matsaloli masu nasaba da yawan tunani da damuwa ayyukan laifi da shaye-shaye sun ta'azzara yan kasuwa suna fama da rashin ciniki da tsadar shigo da kayayyaki sakamakon karyewar darajar naira tun bayan da wasu gungun mata da matasa suka fito kan titunan garin Mina a jihar Neja suna zanga-zangar nuna damuwa a kan tsadar rayuwa da yunwar da ake fama da ita sauran yan Najeriya ke ta bayyana goyon bayan su domin kowa a kasar nan yana jin jiki musamman talaka talakawa masu karamin karfi wannan ana ganin shi har zuka wasu mata masu sana'ar gasa gurasa a Kano da wasu jama'ar gari su ma suka dauki kwalaye suna zanga-zangar lumana domin bayyana damuwa game da tsadar farashin fulawa da suka ce yayi tashin goron zabo a hankali dai irin wannan zanga-zangar ta cigaba da yaduwa zuwa wasu garuruwa inda aka samu rahoton wasu mata a jihar Kogi ma sun fito akan titunan garin Lokaja suna bayyana damuwa game da wannan hali da talakawa suka tsinci kawunan su a ciki rayuwa dai sai ƙara tsada take yi harkokin kasuwanci sun shiga wani yanayi na rashin tabbas talakawa sun koma fafutukar neman na abinci an manta da duk wasu sauran bukatu abinda za a sa a bakin salati kawai ake nema shi ma baya samuwa yadda ake so cin abinci sau uku a gida ya fara zama tarihi a gidaje da dama matsalolin zamantakewar aure sai karuwa suke yi sakamakon yadda mazaje da dama ba su iya sauke haƙoƙin da suka rataye a wayansu saboda kasuwanci da harkokin su duk sun tsaya cak ba a samu ciniki dan abin da suke badawa a gida na cefa ne babu inda yake kaiwa saboda tsadar sukari a yau hatta ruwan bunu na shayi da ake iya dumama ciki da shi baya samuwa Ni fa ina ganin wannan kirkirarriyar matsala ce da ya kamata gwamnati ta tashi tsaye domin ganin ta magance ta. Ko da yake hukumomi na musanta cewa halin da ake ciki a ƙasar nan bai kai yadda talakawa suke ta rurutawa ba. Domin kuwa wai 'yan Najeriya sun fi wasu ƙasashe da dama yin rayuwa mai sauƙi. Yayin da suke zargin ƙungiyoyin mata da na jama'a da suka gudanar da zanga-zangar lumana a matsayin masu neman ta da hankali da kuma yi wa gwamnati zagon ƙasa. Har ma mun samu rahotannin cewa jami'an tsaro sun kama waɗanda suka shirya zanga-zangar Minna da Kano saboda suna zargin abin da suka yi zai iya tunzur sauran 'yan ƙasa har a samu rashin tsaro da tashin hankali a wasu wurare. Gaskiya ne ba ma goyon bayan a samu lalacewar doka da oda ko taɓarɓarewar tsaro a ƙasa wanda zai iya sake mai da hannun agogo baya tare da jefa jama'a cikin halin kunci. Amma ya kamata gwamnati ta sani cewa 'yan Najeriya suna da 'yancin shirya zanga-zangar lumana domin tunatar da shugabanni halin da talakawa suka tsinci kawunansu a ciki kuma haƙƙin hukuma ne ta ba su tsaro da kariya don komai ya tafi cikin lumana. Ba ma fatan ganin zanga-zanga ta ci gaba a wasu garuruwan amma maganin hakan shi shine mu ga gwamnati ta ɗauki matakin gaugawa domin shawo kan matsalar yadda hankalin 'yan Najeriya zai kwanta kuma su gamsu cewa lalle gwamnati da gaske take yi za ta share musu hawaye. Mun ga wannan rahoto da ya fito daga fadar shugaban Kasa yana nuni da cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin lalle a hanzarta samar da tallafin abinci ga 'yan Najeriya domin magance matsalar karancin abinci da tsadar rayuwa. Har ma mun ji gwamnatin tarayya ta bakin ministan yaɗa labarai da wayar da kan 'yan kasa tana bayyana matukar damuwa game da halin da 'yan Najeriya ke ciki yayin da ta tana shirin shirin yin duk abin da ya kamata don kawo sauƙin rayuwa a ƙasa baki ɗaya. Wasu rahotanni sun bayyana cewa daga cikin matakan gaugawar da gwamnatin tarayya ta ɗauka har da ba da umarnin fitar da kayan abinci daga rumbunan gwamnati don a raba wa talakawa da kuma karya farashin kayan abinci a kasuwanni. Sannan gwamnati ta ce za ta yi zama da ƙungiyoyin 'yan kasuwa da masu kamfanoni don a tattauna hanyoyin da za a samu sauƙin farashin kayayyakin da ake sarrafawa a cikin gida da kuma samar da tallafin kuɗi ga masu samar da abinci a ƙasa don a rage farashi a kuma samar da wadatar abinci abinci a kasuwanni har wa yau gwamnati za ta gudanar da bincike domin gano masu ɓoye kayan abinci da masu tsawwala farashin kayayyakin masarufi don su haifar da tsadar kayan a kasuwanni ko babu komai dai za mu iya cewa gwamnati ta yi hoɓɓasa amma ba a nan gizo yake sakar ba dole ne a sa ido domin tabbatar da ganin tsarin da aka yi ya yi aiki kuma waɗanda aka ɗora wa alhakin gudanar da ayyukan bincike da samar da sassauci a kasuwanni su ma sun yi abin da ya kamata ya zama wajibi a yi dukkan mai yiwuwa wajen kawo ƙarshen wannan bakar masifa da take neman durƙusar da ƙasar nan nan tare da jefa ta cikin halin da ba san me zai faru a nan gaba ba Allah ka tausaya mana